kuma idan ma wasu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji isowar abdalla a kofar gidan su haniya muka ji a waya yake gaya mata cewa na san za ki yi mamaki idan na ce miki gane a gidanku na zo ina jiran fitowarki ta ce da gaske kake ya ce ba zancen wasa a wannan maganar ina jiranki ta ce gane nan zuwa ya ce allah fito min da ke lafiya ta ce amin ya masoyina ya kashe wayar Haniya ta kama tsalle tana munna saratu kuwa da ta ji yadda suke yin magana a waya tuni sun riga sun gama burge ta kawai sai ta yi kasake tana kallon haniya nan fita hau shiryawa a kahaucin kwalliya saratu ta bita da kallo ta ce lalle haniya da alama kuna matukar junan ku kun burge ni sosai haniya ta yi murmushi ta ce saratu wannan ma kaɗan kika gani in dai mu ne ai gogan nawa ya iya kalamai masu rikitarwa ta ce ai da alama gashi nan na gani sar ta ce da rabon mu haɗu da shi mu gaisa tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ce haka ne yau za ga abdullahi na Aniya ta shirya tsab ta yi kyau sosai ga adon duwatsu da aka yi wa rigar gaskiya rigar ta haɗu sosai kayan kuma sun amshe ta sun yi mata kyau Aniya ta kalle ta ta ce na yi kyau ko saratu ta ce kin yi kyau sosai baki ga yadda kika haɗu ba Aniya ta juwa a gaban saratu ta ce yanzu me bai ba ba abin da bai ba komai yayi daidai aniya ta ce na gode sai ta ɗauka katon hijabi ɗinta ta sa saratu ta kalle ta ta ya matsa fuska ta ce me kuma wannan ɗin kika kasa. Aniya ta fahimci abin da take nufi don haka ta ce mata me idon ki ya gane miki ta ce hijabi na ga kin maka a jikinki aniya ta ce to shine idon ki ya gane miki ta ce gaskiya kin bata kwalliya maimakon ki ya faɗan kwalin rigar taki kin wani ɗaukar katon hijabi kin maka abin bai yi tsari ba yani da ta yi murmushi ta ce shi ogan nawa irin shigar da yake so kenan in yi masa shi kuma haka ya zaɓa don haka aka ce wai daidan wani karkataccen wani haniya ta ce wannan haka yake sai ki tashi mu tafi sar ta ce daga nan sai mu sallama to sun fito falo ke nan suka yi karo da hajiya umma ta fito cikin ɗaki haniya ta ce umma saratu za ta tafi shine nake so in ɗan taka mata cikin fara ta ce allah sarki saratu har za tafi daga zuwan ki saratu ta yi murmushi hajiya umma ta shiga ɗaki ta ɗauko sankin sabulu guda biyu da kuɗi ta miƙa wa saratu ta ce ga wannan sabulun ki kai wa mominki wannan kuɗin kuma naki ne saratu amsa ta yi godiya suka fita suna fita kofar gida daidai wajen da ake ajiye motoci a gidan su haniya sai ta hango abdullahi a tsaye a jikin mota ya harɗa hannuwansa a kirjinsa ya sa jeans da t-shirt akwai ratsin fari a jikin rigar kayan su yi masa kyau sosai idan saratu ya kyallaro mata inda abdullahi yake a tsaye ta ce um haniya kin ga wani gaye can kai gaskiya ya haɗu sosai haniya ta ce yana ina ta ce gashi can ta nuna inda abdullahi yake aniya ta kalle ta ce to shi ne abdullahi na wanda nake faɗa miki ta ce amma gaskiya ya haɗu daman haka yake kyakkyawa gaskiya yana da kyau dole ki ruɗe kin yi dacen saurayi haniya ta ji saratu tana ta yaban abdullahi don haka ta ce mata ya ishe ke yaban nasa haka kin san ina kishinsa sosai saratu ta yi dariya ta ce don ma kin samu na yabe shi din shine zaki wani kawo min son iyawa ta ce eh karki yabe shi din ta ce haba ƙawata abin ba na faɗa ba ne mai da wukar ta ce to ake ce na jikin zeke da yawa ta ce yanzu don na yabi saurayinki sai ya zama laifi ani ta ce yanzu dai magana ta ƙare to mu je ku gaisa saratu ta ce to suka isa wajen abdullahi suka yi sallama ya amsa musu sallamar abdullahi ya kalli hani ya yi murmushi ya ce ranke daɗe gimbiya ta ce masa tare da naka hani ta gaida shi amsa cikin jin daɗi aniya ta kalli saratu ta ce abdullahi ga ƙawata saratu ku gaisa tare muka gama sakandare da ita abdullahi ya kalli saratu cikin fara'a ya ce barkanki da zuwa saratu ta ce yawa abdullahi ya kake da fatan za a rike min ƙawata cikin gaskiya da riƙon amana ce insha Allah karki ji komai ƙawarki ita ce lambawan a cikin zuciyata saratu ta ce Allah ya sa tun ɗazu ake ta min maganar ka ashe da rabon za mu haɗu da kai abdullahi ya ce wallahi kuwa suka dan taba hira da saratu sannan suka yi sallama aniya ta ce to bari in dan taka miki kin san yawan ba zan raka ki da yawa ba saratu ta ce dama kin bashi abdullahi ya ce ba ya haka ba aniya je ki taka mata aniya ta ce to ta raka saratu wajen da za ta samu abun hawa ta tafi gida aniya ta ce to saratu ki gaida gida na gode allah ya bar zumunci ta ce amin saura ke ke kawo min ziyara ina nan ina jiran ki haniya ta ce karke ji komai zan zo insha Allah suka yi sallama da saratu haniya ta yi sauri ta koma wajen abdullahi abdullahi ya kalle ta ce har kin dawo haniya ta ce eh na san yanzu ma ta hau mota ta tafi ka san me ya ce a sai kin faɗa baka je yadda saratu take yaba kyanka ba sai da na je yaban da take yi maka yayi yawa na taka mata birki na ce ya isa haka ya ce amma ita ma dai bata da kunya kawai daga ganin mutum sai ki hau yabansa don rashin kamun kai irin nata ta ce kai ma dai ka faɗa abdullahi zan kafa maka doka sai kalle ta ce akan me zaki kafa min doka ta ce kyanka yana ruɗa 'yan mata ni kuma kishi gare ni ina tsoron wata kar ta kwace min kai saboda haka za ka rika sakawa abdullahi dariya ya ce wai ya ka ganin mijina niqab da da halin sawa zan saka tun da ke kika ce in sa ko dan na bi umarninki kamar yadda kika bina wa umarnin a'a abdullahi tsokana ka nake yi na riga na yadda da kai babu zancen zargi tsakani na da kai ba budurwar da za ta iya kwace mun kai ya ce eh, abdullahi mijin haniya ne in allah ya yadda. kin ga ke ma iya ba da shaida ta duk inda nake zaki bayar da shaidar wannan haka yake kin san abin nake so da ke kimin yanzu wanda zai kwantar min da hankali ce sai ka faɗa ban san ko meye ba ya ce ina so ki rera min waka mai daɗi abdullahi ni fa ba mawaƙiya ba ce balle in ce zan iya waƙe ka ki gwada ki gani insha Allah za ki iya mhm, ina jin ki wai da gaske kake yi haba wasa nake miki ba yi waƙa nake so ki rera min in kin gana bar wajen nan sai kin rera min waka sannan zan bar wajen aniya ta ce gaskiya abdullahi ka haɗa ni da aiki ni da ba mawaƙiya ba sai ka ce sai na rera maka a yanzu wannan fasaha sai mawaƙa eh na san da haka amma ke ma kina jin waƙoƙin mawaƙa aiko ko ba kya ji ina ji to ko ta wani mawaƙin ce ki rera min ta ce ka yi min afuwa idan na je gida zan kirkiri waka in yi maka haɗaɗɗiya na ki wayon a yanzu nake so ki rira min wakar kenan abdullahi zan yi maka waka yanzu insha Allah Allah zai taimake ni in rera maka waka yanzu nan Aniya ta yi gyaran murya sannan ta fara waka kamar haka Abdullahi masoyi na abin so a rayuwata ta ce to kai kuma sai ka yi min amshi ko ya eh, dariya ya ce ni ma idan na tashi miki tawa wakar ba sai ki min amshi ba ni kadai zan rera miki aniya ta yi dariya ta ce gaskiya abdullahi ka haɗa ni da aiki Ya'yi dariya suna cikin wannan hali kuwa sai suka ji an daka musu tsawa da ji murya alhaji zakari ce gaba ɗayansu suka jiyo don su tabbatarwa idanunsu alhaji zakari ne a tsaye a gabansu fuskan nan tasa a mutuke babu alamar fara'a tare da su ya yi wahaniya wani irin kallo nan take jikinta ya kama rawa shi ko abdullahi sun koyar da kansa ƙasa kawai yana sauraron ya ji irin hukuncin da zai yanke masa ƙarar marin da abdullahi ya ji shi ya sa shi daga kansa da sauri ya gawa aka mara haka hanya ce ta ya mare ta don tsananin zafin marin da haniya ta ji sai da ta kifa sannan kuma ya haɗa mata da duka abdullahi ya shiga tsakanin su yana cewa abba don allah ka daina dukanta ka da ke ni ka kyale ta laifina ne ba laifinta ba ne tun ni na sa ta fito taguwan wannan da alhaji zakari zai kawai sai ya hau sharara masa mari a fuska babu kakkautawa idan ya mare shi a nan barin sai ya mare shi a ɗaya barin haka ya dinga marin abdullahi shi kuma yana tsaiki kam kamar an kafa shi a wajen ko motsi bai ba haniya ta gamarin da abban yake wa abdullahi ya yawa ta yunkura ta miƙe ta je ta durkusa a gaban abban nata tana ba shi haƙuri abban nata bai san ma haniya tana ba shi haƙuri ba idan sai ya riga ya rufe dukan abdullahi kawai yake sai da ji hannun shi ya yi zafi sannan ya daina marin nasa ya kalle shi ya ce dabba ana dukan ka kamar ana dukan jaki banza ko motsi ba kai ba wai kai so ko da kai da son zan yi maganin ku gaba daya yana juyewa ya ga haniya a durƙushe a wajen tana rera kuka tsawa ya kuma daka mata aniya ta kuma gigi cewa ya kanta da wani sabon dukan zai ƙara mata aniya ta tashi a guji ta yi cikin gida abdullahi shi kuma yana tsaye a wajen alhaji zakariya ya kuma dawowa inda yake ce masa ban yi maka hannun karka ƙara zuwa gidana ba eh ko nan gidan kana da gado a ciki idan kuma da kuɗin alhaji ahmad aka gina gidan nan zaka faɗa mu ko da kuɗin hajiya bilkisu aka gina gidan nan fa abdullahi ya ji zai fara taɓa masa iyaye abinda baya so kenan ya ji an kira sunan iyayen shi ana zagin su cikin bacin rai abdullahi ya dakatar da alhaji zakariya ya ce abba ya isa haka duk irin cin mutuncin da za ka yi min ka yi min ni na kawo kaina gidanka ba iyayena suka ce in zo ba ko me za ka yi min ka yi min amma kar ka hada da iyayena iyayen naka din banza iyayen naka din wofi kai har wasu iyaye kake da su masu daraja har da kake hanawa a zage su su din banza su din wofi abdullahi ji ba zai iya jurewa yana ji yana gani ana zagar masa iyaye ba kuma ya san halin zuciyarsa kar ya kukula a zo a yi batacciya kawai sai ya juya da sauri ya buɗe motar sai ya shiga alhaji zakar ya ce wannan hannun da na yi maka shine na karshe kan na kuma ganin ka a gidana ya ce mai gadi ya buɗe masa gida ya fita da motarsa sannan ya ce masa ya kalli abdullahi in ya zo kare kuma barin sai ya shigo masa gida ko ya zo kare kuma buɗe masa gate mai gadi ya gyada kai ya ce an gama alhaji mai gadi yana buɗe masa gate ɗin abdullahi ya figi motar a guje su kansu sai da suka firgita ganin irin sharara wadda abdullahi da motar alhaji zakar ya ce ni da ma za ka je ka hallaka kanka aida ya fi ka mutu ma mu huta mun rage mugun iri a duniya alhaji zakari ya kama jawa mai gadi kunne ya ce masa ko abdullahi ya koma zuwa gidansa kar ya sake ya bude masa gate idan kuma ya sake ya bude masa gate din a bakin aikinsa kuma sai ya sa an kulle shi an yi masa horo mai tsanani mai gadi ya ce insha Allah alhaji naji ba zan bude masa ba alhaji zakari ya wuce cikin gida yana shiga gidan ya ga haniya da ummata a tsakar gida haniya tana ta ihu hajiya umma tana tambaya ta abin da yake faruwa haniya kuka kawai take yi ta kasa faɗa mata dalilin yin kukan nata alhaji zakari bai ce musu uffan ba kawai sai ya wuce sa ya je ya ɗauko bulala yana zuwa ya hau zubawa haniya a jiki haka yi wa haniya lagalaga hajiya umma ta ga dukan da yake yi wa haniya ta yi yawa ta je ta kwace ta daga hannun alhaji zakari shi ko sai huci yake hajiya umma ta ce haba alhaji irin wannan dukan da kake mata ya yi yawa sai ka je ka yi ɗanyen aiki alhaji zakari ya ce kina ina kika batta ta tafi wajen abdullahi hajiya umma ta yi salati ta ce wajen abdullahi kuma kawarta ce fa ta zo ta ce min ta tafi rakata ashe shirya shiryawa suka yi idan su haɗu da abdullahi wallahi alhaji kai ma kanka ka san ba zan bata ta je ba ya ce to daga yau sai yau na hana ta fita na hana ta zuwa ko ina kowaye ya zo ban ce a batta ta je ta yi rakiya ba na hana ta fita Hajiya Umma ta ce tunda abin nata ya zama iskanci da raina hankali za mu yi maganinta da ita da Abdullahi. ta kalle ta ce sha sha sha kawai mara hankali ta shike ba mu waje aniya ta yunkura da kyar ta samu ta tashi ta wuce ɗakin ta gaba ɗaya ta ciwo yake yi mata saboda dukan da abban ta yi mata ta ji jiki da yawa tana shiga ɗaki ta ɗau wayar ta kira abdullahi yana ɗagawa ta fashe masa da kuka nan fa abdullahi ya ruɗe ya hau tambayar ta abin da yake faruwa aniya ta kasa yin magana kuka kawai take yi kada in ce abu ya kuma dukanki Aniya ta samu da kyar ta tsaye da kukan nata ta ce Abdullahi tun da nake a rayuwa ta ba taɓa duka na irin haka ba. Ya ce Aniya yanzu a sai da ya kuma dukan ki ki haƙuri Haniya ni na ja miki. Ta ce ba komai Abdullahi ni na ce zan iya. na yi alkawarin zan ɗau duk wahala da za su bani zan jure insha Allah har Allah ya kawo mana ƙarshen wahala Abdullahi na ɗau alwashin iyaye na ko kashe ni za su yi akan ka sai dai su kashe ni ba zan taɓa daina son ka ba ce haka ne haniya ni na fi jin taɓa min jikin ki da akai wallahi haniya baki ji yadda nake ji ba a jikina da a taɓa min ke gwamma a taɓa ni ta ce ni kuma kai nake ji abdullahi ban ji daɗin abin da abu ya maka ba saboda haka nake so in baka haƙuri ya ce haniya ban ji ciwon marin da abu ya min ba ko kaɗan abin bai min ciwo ba na fi jin zafin dukan da ya miki duk a saboda ni ake miki wannan izayar don allah ki haƙuri laifina ne ya shafe ki ta ce ba komai abdullahi suna cikin magana da abdullahi hajiya umma ta banka kofa ta shigo ɗakin sai ta ga haniya tana yin waya ta san kuma ba da wani take magana ba da abdullahi take haniya kuwa ko da ta ga umman tata bai sa ta daina magana da abdullahi ba kawai sai ta ji an warce wayar a hannunta ta kalli umman ta ce dan allah dan annabi umma ki hakuri ke ban wayata haba ja umma ko kallon ta ba ta yi ba ta daga wayar ta maka da ƙasa wayar ta tararratse a ƙasa gaba ɗaya ta kuma ɗaukar wayar ta ƙara bugawa da ƙasa wayar ta koma yin ɗaiɗai a ƙasa aniya ta sa hannu a kanta ta kurma ihu ta ce wayo allah umma kin kashe min waya hajiya umma haushi ya kama ta sai ta ci kuma haniya ta matse ta ta ce idan kika koma yin magana sai na murɗe miki waya shashashar banza shashashar wofi na fasa wayar ki yi abin da zaki saboda an taɓa ranki ko idan kin ga kin kuma rike waya a gidan nan sai in kin daina son abdullahi kin canza ra'ayinki in ko baki canza ra'ayinki ba ke da kuma rike waya har